الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى ما شاء الله ما شاء الله وكعي من قرية أمليت لها وهي الظالمة ثم أغزتها

debe keni debe bakkatintiya debe keni filikapen debe ɲa debe keni kafirin debe zalima hadigame ke wurene man nando debe ke soro ɲa hakika debe ke mufe debe ke soro atiyani zalima leto hiya denire ke digame ke nayille katakariya parce que debe hati wahiya debe ke zalima debe ke ni bakkatinto ni awren debe ke imu soro yana bakkatinto debe ke soro yana fili kappanto summa ken palle <clears throat> akhastuha idi debe ke raga akhastuha debe ke idraga ke ha kundu debire ke nayille kati qariya kati debe ha kebe gari agati angati akhastuha ganta akastu ken ni idraga akastu arraga mi ar malaga ontetu hawar gati akastu ha de mire ke ile gati manne get debe kebe ko ir debe ke araga debe kere ay le kati wa ilayya katike allani katike allah wa fofo gadu anyemena hakati ñana ñemene sage ni minna yille ni minna kata allah subhanahu wa ta'ala wa ilayya kati ki allah na almasir lagarino قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين يرى الله سبحانه وتعالى فارن يامتي قل أتننتي يا أيها الناس إيه سرو ana soro ngamu ya yohannas e eh, soro innama ana ati innama nkede nke mahamadou sallallahu alaihi wasallam lakum ni hadanga nken hakundanga naziyu gongondana mubin gongonde kebe ya bangategen tegen gongonde mexentey erentey alla farnde a gongonde ara bangande na laban hay yaragati ya yuhan ar soron cudriya har gongonde mana koy ke diga me tan minna ke diga me tan kafir niya diga me tan kafir niya parce no kusu agara agara agara gongonde ko nimi so se analakum basirun wa nazir khayran bashir ko yara atade nazir bongondana kenya digame kebe kongi ga debe iri debe haliki debe kegeni kafirin debe ken pallata na ko soron nantin ke mahamudu de mpete fofo kadanga ga feti gongondana sere bendi gongo muga fay anga muka mana falle halaki yenya harle ko fa fakenya qur'ani kharene nga xare kharene sere be changer alhamdulillah an chanchu ma ke khair najim bana sere be ngam changer ah ken ke nga ngari bane brebe ki nganki idan kasanki idan lan kabran no konketa atoko man angol no ke labe keta ken ke labe keta yara tiere in khadan gongon dana nazir mubin gongon de kebe abanga tenya ken palari ana soro sondum mani sebetindi mumini ati fallazina kubeni amanu wa amilu salihat lahu maghfiratun wa rizqun karim ati fallazina ati kubeni amanu igi tongondi mumin ni ñan allah ganno ña mumin ni ati kubeni igi tongondi wa amilu i golña assalihat golli suru ke an mumini ito gondi iri gollen ka fo sirende bari lahum ay ku soro danga magfiratun ayi danga yampeye ayi danga sutra ayi danga junubun kafuriye allah gi junubun ana kafuri allah yampana yen ando wari i goña iri gollen posirende bari ha kendi mogo su hadare memi timmi adarame mi timme hadaran me Ame ame ami ami ami to wasene golle no ngade berni ke malla har kendi mogosu gosu imanu ngam maka golu sanga de berni iki alla atmanne at kun kama na yidanga yampe alla ne ma kore yan har wari parce que Allah bat mogo be alla gamulla amma timme khatigir kebe mur khamaka iman imanu kyan imano no man ndunge nanta allah ino gede fofo ko ndunge tay kyan iman serebe ke gam ma gawren ne har gana nakasi nakasiye nganga ken nakasiye talaganti ken yam para nyani ina pamma yere ar kun kama nayi maka yampe lahum maghfiratun yampe wa rizqun ado arjexe arjexe kebe karim arjexe kebe serengene ati arjege kebe sirenga dira ama tokoko ayi danga arjege sire arjege sire ni manere iti an ah, al janna na arjege mpo sire ke be ga dumene ga tenye mene ken janna allah gano takalle ar ni danga والذين سعوا في آياتنا muajizina ulaika ashabu jahim ati wallazina kubeni sa'u sa'u kubeni gitere sa'u kubeni gitere parce que sa yere arin tere arin golle hmm? ya sa awran mandaya tere li sha'ihi li sa'ihi awran manne agolle golle yerañana golle ay ñana trende ay ko suutu wallazina sa'u ni gi tere walla ni igi gore ña atiere fi ayatina oku allah ayu ni gi tere ike allah ayu ga tere pour ike allah ayu noxo iga terene allah ayu noxo allah digamu qur'ani digamu muajizin muajizin korinto ñani korinto gen ani korano gen korano nankori korano ñani muajizin ajiz korinte sere kebe ko kori ajiz ano kontinte kiyebe ko konti fonde ber anga ati kontinte wa abarna man fo ana nguna ananya hankori inata ajiz yeraye ati muajizina korinto gedi walla korindano gedi muajizina korindano ñen timmanne korindano e tippuri ke allah ayu sorowani iga brene allah ayu indi hara soro kudanga anu walla aye kegenu gemi hata diga mani maka i hagi kono pour aye ke be soronga kono pour aye ke ana soron korundi aye ke diga mina sautu ini khalle kewtu korindano nyen kungi man manne alla ayi no qur'an diga mu fi ayati mu'ajizin pour diga mu ku ini ku ini kontindi ini korindi sorona siutu ini kiamu digame ina gra allah digame ke digame hangu murus ina farao ti digame tan kebe gage manyun ata sorongi kina gati walladhina sa'u fi ayatina nam ko golnya iko ya kebe trenge gollenge parce que gilla iga trene iga gollen kade ber tagati mu'ajizi korindano de ayu ko pinni ni soronga nayu ko ni kontan ni ni, ni kontini soronga ima ina siwutu ina wasiwutu me kusoro wacha muajizin tonya parce que kebe ga murno est ce kitaba labana ya ga tere wallazina sa'u fi ayatina kube ni terenke alla ayno nanti gi bunondi digam ko ni bunondi ayu ko gi filikan mo gobe me allati atu muajizin korinto tonya qur'anu nya gambo ni jano kakita irati khayin kenya mulde ina hai ku kontindi in ke nyamul khayrat kita at ko cha ke serewa cha atu ulai ka kusoro ashabul jahim kuwa ni jehima dunko allah ganno tan ke adiga meta kama adiga meni mulde ku mina jehima yimbe yimbe nyani kani indakar ke kama su mina jahima anura allah digame har ganani uh, eh, irfoko faut ko c'est vrai njuku nyani ngano ko na kamande bari na nyille fande mhm. har na goti ayi diga ge na feeling ke mo gobe ga gemmi ngi masaro ko yutu an la na soron kontindi alla ayuko jamais al soron ko anyan konti anyan kontana anke ke nyen korinte ha soron tu fe mhm. la soro yukunga alla digame ke yutu yaga tere والذين سعوا في آياتنا كم لتروا ينو معجزين كورنتوغن قرآن ين كنشراتي أولئك أصحاب الجحيم كون جهيما يمبنيا إتلنونيا <clears throat> وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي شيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يرأتي سبحانه وتعالى وما أرسلنا وكوالا مخيندي وكوالا مخيندي من قبلك أنك محمد ريكاني من رسول الجل فاري أتوم فاري خير anke muhammadu riyen kani sallallahu alaihi wasallam wala nabi annabi nyimmira o mu ken kai anken kani ya muhammad sallallahu alaihi wasallam illa alfati, iza tamanna iza tamanna iza tamanna mana agara nete ke annabin ñimme megara nete nata anda nete atanda <clears throat> nete alka shaitan shaitan na fitandi fi umniyatihi annabi ñimme k'i neta ken annabi ñimme neta wala ken kay faren neta setan nari ana sedindi ana fitandi ken no ani xallen bita foana maxa setan ga fitan yere man ne yere gati agati za tamanna anda nete nati iza tamanna awar manne iza qara anda qara nganda annati iza tamanna andali nganda iza tamanna mana anda net anda natanyan natanyan anda net iza tamanna yere Allah faring yere Allah bangandi ati muhammad faren mirar yankane ni annabi nyim megere khayi katangari ke orfa min rasul adu nabi tiban wata nya filwa rasul adu manne nabi donc rasul ke rasul annabi nyime ya? رسول انا رام غاني مي مي النبي كلا ني النبي ني أنا ني مان النبي ني مي خي فاري مان الله أنا أنا مثال ارا ادم خي ادم او فاب ادم مي ارا ادم خي مي ادم فتي خي فاري أنا مي ني ادم نبي النبي ني مي او فاب ادم خي فاري نعم. ودوك فاب ادم نبي mais annabi khay farahu annabi lay no ana khay fara fana no khay fara yan awre man annabi men qad alla fare wa ta alla fare sallallahu alla fare fare yan annabi men parce que alla na khibar no fonya ana ta jofandi soro kana khay fare mais aran khibar no fo xama ñamari anna jofandi voilà yan différence kanya gati وما أرسلنا من قبلك من رسول ومخين دانك اللي كان فاري ولا النبي أدو النبي نيمة إلا فتي إذا تمنى كين النبي نيمة غرا نتا ولا ندخرا ندخرا أتا ندخرا ندبري ولا نتا ألقى الشيطان أنا ما يخرا ندخرا سيطان خاناري kinga ndebe nyimi kharange ke akana fusi dano ana fitan dano angara fa ndebe nyimi mano bet nata wala kharange an be nyimi lo kitabe nyame misala khay fa man kitabe kitabe nyama ga haram nam anga angana nanti iza tamanna mana iza kara. Anu be nyime li kitabe ay kharam ketigame ay wuti ay fami iza tamanna anda nate anda neta sondo me andi nyimme li kitabe kebe ga khana d'accord ara khara me man ma kebe ga asondo man khan nata be ga ma man man fo natan ine kharana kha in mulla igara khara kubi ni ga ri battenga iga trinkana i khara ma de ina wutu kiana sondomi sel kharangi kharangi mpai natan khanda nimul na fara de kha khara ke nimula ana ko ani na fa inan kande arba kiyana mak allah fa rengel man mak al qur'ane kharan khan mul khadona onan kande ngi don na tancuri ana wori amana ge setan garari amut annabi nyimmu tanganto nyen mhm. annabi mu tanganto nyen magati anabi seytani ke ada nabi me kiyani ayi akharanye ati alqa aseitan fi umuniyatihi seitan fi tandi man akharanye keno akharanye keno ko nyana ana fi tanni ha ay mo fet anabi ni melle ata khara labutu harbatu o itawno trinkan allah tikiyata ke o itawno trinkan setan man debari diga mege bigir ko acha setan hanari anka sondo mege he makawde makawde am wore sa arbe setan aha taw no makki tering se be anda kharata diga mege ay kono kat khaya setan khaya man debari diga mege be konde soro ku sonno mu setan na na sedindi ka tering dungi dunge anka dunali ngi ni kero kiyani we diga mege ko len kan wa qur'an wa kharam qur'ana ke anda fam man anda terinkan me setan man debar adri man patrinka ya pare man ya gati im fare tay wala ande bi nyimme agara nata wala nda khara ken kharange no gonta alqa shaytanu fi umuniyatihi selanga ya kharange setan na fitandi a keno misar ona ya kharange iza tamanna nda khara alqa shaitan setan na fittandi fi umuniyatihi a harange keno kana fittandi ana sedindi aga soron cankun wisiwase ken no kati fa yansakhu llahu allah na ma yulqi shaitanu shaitan ga kebe fittana allah na kengana kengana efase ana burha allah na burha allah na efase seytana ga kebe fitan harange keno summa ken palle yuhkimullah yuhkumullah allah na kiiti allah ana sebitindi ana kiiti ana sebitindi kagati yuhkimullahu allah ana sebitindi allah na kiiti ayatihi i ayeke aye keɓe hara allah subhanahu wa taala ana sebiti yelley kati koni mumini jondomo ala sebte loken parce que gananya harangi suga nyani iblis siga wesi wasi no soro awren soro kabe la haraga har kem kendi mo gosu soro soro mu'minu nyageni Farenga na harata walu kurane harantan kemi si se allah ne kem bakka bak mu'minu kallenga ana kana burkha setan kallen daga ko alle tok, fare ndiga ngum dok qur'ani dok do mu'minu kina ne wumini kenki nan fete yaga tiyere subhanahu wa ta'ala fa yansakhu allah alla na buruka na effacer ma yulqi shaytan shaytan khalli ga kebe fitana allah kenga fa ana effacer mu'minin la summa yuhkimu allah kem palle alla na kiti awre man ara sebetindi ana man sebetindi ayatihi ikawa fike ari fare ke kharangi ara ke jebetindi mu'minin chondom wallahu andallahu wari alimun allah tuana nyani celebre mérité qur'an na fo na fanna ikki allah itu donc Setan arat arat celebre mérité na mumini nya seytan na sikankani fare kenda khara anafamuna, famuna fare kenda khara arna chondo men tuwana nyani iki hakimun kita kani inda kibikiti kiti arat aran hakim allah kitan subhanahu wa ta'ala kempalati liyaj'ala ma yulqi shaytan fitnatan lillazina fi qulubihim marad والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يرتي ليجعل puru alla na nyamundi wal alla na bangandindi liyajala alla anaña nya. ma yulqi shaitan seitan ga digame kebe fitana digamu kuno wisiwa sega amade jala. pour ananya mundi ma yulqi shaitan seitan ga kebe fitana fitande kebe gade berni harange kenugo ani xey fare ke harangen no walla xey fare ke nata anata ke setan na wiswase londi atiyere i alla na ñangundi kenga fitna ina ñako examen mo <clears throat> fitna ñan wiswase ke be gado ben fitna nyan ha kem fitna an ko ni dan lillazina sorondanga fi qulubihim agi sondo munga marad watte ani ah, sikangati kunkunde inti maket abara kumpa kenci kanogonya kasoro ani sondum kafirni yani i sondum munyamanya kemisi wa sebe gi maga ifa kenya nonta marad watte sikkanga tenya donc kin fitna fitna nyen est ce que allah ga magadu est ce que nganyarba na allah ga magadu ngi kenti nyan khatir nyamane fitna idinya testinya hakem pitna lillazina soro kubeni agi sondo munga fi qulubihim marad agi sondo munga sikanga tenia sikanya ni sondo munga e sikanga chondo mengeta qur'ane i haram sikanga chondo medina setan haywi swase ende ban atangi taba kagati kewi swase irinya man fitna irinya fitna koni karan lillazina soro kubeni fi qulubihim marad agi sondo munga wate batinya nya watte ken mane an ah, shak an ah, sikka sikka ngati wal qasiyat qulubuhum aro khari ke khadi an ko khada ngara wal qasiyati qulubun ku khabeni sondum mun kawanto ngani sondon kawanto qasiyat qulubuhum qasiyat san sondum kawanto ku ben sondum mun ay kawanto ngani an ko ni kafiri an ko ni nafiqini an ko ni fil kapano al mushrik ati ke aca kiwisiwasi ay kun kada fil kappano aɗo kafir hagati fi qulubihim marad ke nafiqin nafiqin ta dinaña mais nafiqin conno mi sikka keɓe ayax watte mu nafiqi sikka keɓe gama ayaxo manne watte marad ayaxo watte moxo wal kasiyat qulubuhum ani sonnon kawanto kasiyat qulubuhum tuɓeni sondo mun kawanto ŋen ani firka kapano agni firka kapano solo men kawante ani firka pano kon fode bal solo men kia kawante firka kapano khasiyat kina qulubuhum sondum yarati wa inna adh bakatin to la fi shiqaq ikunga yi sokhira sokhira nyen siqaq ya mani yafe mm-hmm. mm-hmm. Eh. ini suwakiran nogonya kutande hmm. ango to ndame suwak onya Ang ngam kote ngin kote wala kita Ang tu kara karo pin hado kara kara kara te aro kara noge anu kom fare ngi sallam man kanat lahu imratan famala ila ihdahuma jaa yawm al-qiyamah atmanati wa ahadu shiqqayhi saqit shiqqayhi ya arfilla ma ko kada bana atanga gille ke akari atman shiqqayhi karum billi yati in man en ke ido ke ido karum billi ke subhanahu wa ta'ala fi shiqaqin ba'i kunum sokhira sokhira ke be an angu sokra la nyana ana amulu amulato ko wala mi fa ha adrato ak kiye degere yo pour na ñi la waten mhm. ad ku kiye degere ya ila to abu bayid folati parce que si kanga tempay sondo mon kawe yampay pour ku nakilo rahi waten وليعلم وليعلم الذين اوتوا العلم wal ya'lama allah kada ni mulla kada ya ya'lama ina bangandi fana itu mina bangandi an koni bangandi yere allazina soroku ben utul ilma aga tuwa kun kiniya kunga iri ni ga tuyini tuwa kun ma kun tuwa kun kiniya allah subhanahu wa ta'ala arkunga allah bangande nde ñana tuwano kuranga utura ilmi kungrini allah subhanahu wa ta'ala na tuwa kunkiniya ana bangande ne ngida tuwa kunyini ma me maligati utura ilmi qur'ani gati وليعلم الذين اوتوا العلم سرون ناتوي سرون ناتوي كوبي تواهم كينيا اوتوا العلم yere tuwa yɛrɛ tuwaku wona faamu fosoniyan tuwaku keefe tuwaku hore de comme kata ara khara le kol wala madrasa aya tuwana hore kempede ke ngana yeli ga akhiri <laughs> eh, watuman tuwano cu tuwano cu awre man tuwa tuwano cu termina aljanna wala no <laughs> kembe kefe tuwa hore ke tuwa hore man alla bange serebe tuwa kebe gele khara adi sigay na appliqué kian an ando ken tuwa ya. ando andro tabul de ang sere nga la khina khara ko man imin pakka tuwa ko mang na setané murnu ma dangay diga me diga me kendo parce que imam ahmad rahimahullah imam ahmad ko to yitrim kembara tuwa akoro misali atinto kuma katiri na dunawa mhm. itanke ngit imam atinam itan ko an conseil be gam misal conseil be amma à peu près ko mona ngan kan tuana yarango wala katte a peu près ga anati ke tuana nyen ili imam ahmed ne imam ahmed akore kati yugo ad ke yugo kun ke kharin ngan tiere kum mona ke ga er bre min balle harbotu hagana yamulo ta dina hanal laba kharti ke tirin soronti iti imam it itno iti utatu wana horongera imam ahmad abutu ati ati ntando dina nya am dina dina pour alanke bare pour nan labati yogo ati ngir kibe har jamut ati met hadan to at fini filale se ga haga mul haga mun ka ba tuana hor gore wal khan mul khana labut mhm. to mu kam ci yow ati ke har jamut imam ahmad donc pas question kafir ya tuwara gore tuwara gore ya nyeme la ang tuwara gore nyimi anke makara ya kanyam posi parce anke makara me ang trinkene inda kwa naut me akende khara anta aplike anke mbata makaboto to ngufe kengo usoni kara kende fo ngugo kende fo usoni kara buru buru buru mara kad khara khara tan anya tuwara gore fo su ka wore mane to munyan sawa farjele fogu ya alimu nyan a kellumu awre man o balla hama ko nge na ta khara bar banna agar fusu su ko garani anto qur'ani anto hadise gare nge so tin man on dum wala ha man defon parce que wa so ngo fogo mu khara wala o khara ah, ah parce man kan ana yanke ba anke khara khara lemma de khara lemma ngene ngir kibu kan famu ko man mm-hmm. da ko kurna ko wara wata ko ni bisa en ke batum imam amara kiya ko no har kata tring to ana ko ngano da wal ya'lam alladhina utul ilma annahu alhaq ku be ni get tuangu kunga i tuyi nanti annahu alhaq nanti kiya gara allah ke qur'an ko allah ku be ni allah subhanahu wa ta'ala tuangu kiniya ige famille ke timanne kiya gara allah annahu alhaq agri allah ul-haqqu min rabbika nadike agri agran kamanya subhanahu wa ta'ala fo yu'minuna bihi ina hotri ina tomugite fo yu'minuna bihi iritu idungete kiantuwa hunafante naam ewa sergeɓer fogarale ke siganga birkinim anga siga kamma mm-hmm. at fo yu'minuna bihi ina tomudite agri allah fatukhbita lahu qulubuhum fatukhbita lahum ana khutri fatukhbita ana maghyanka ana khaye lahu qur'ani ke qur'ani ke danga qulubuhum sondo wari donc wala famira wari wala famira antro twaru tablo tablo ke fait attends wari fatukhbita lahu qulubuhum diga me kenariya donc serge be xarale ga andi sondo munde nene ke anta wa kono nene ke anda pala pala mais a golle fe a fofofo rien donc al alim rabbani tuwana begi xara anga tuyi ti allah kille ke ma hammi to gebe amini man ina xara ina kan tuwana laba mais len jangara faya kini ko kan tuyi nangati nen tuyi nakolo setan Eh, setan tuwana fe am sere kenya ngati ntui ndang setan la mega setan atani min tuwana kan anti yere anti yere nanti ntui nkoto setan setan anyi min ndai kamunya kamu setan anyi kamunya mereka ni mereka ni kam kam kam setan aljanna do mutu akem pandir ya wala ha anwari ake bare mbon donc tuwaku agro khoro anani anaya labe kamma sonno me labe kamma qui est important Allah ban qui est important ati wa inna allaha عند الله سبحانه وتعالى حقيقة لهادي الذين آمنوا إلى الصراط المستقيم ila sirati mustaqim ata allah ni kandandana lahadi wa inna allaha lahadi allazina allah ni kandandana koni hadanga allazina kubeni amanu tumoni allah ni kandandana koni kandana allah kati minna ila sirat kati kille kille kebe mustaqim kille kebe tolongo dengen kille kebe magit mustaqim kille kebe tolongo dengen agande ni katal janna njo fandal janna kyani kille a fotalongonte kille be gandir katal janna yani kille ken kaneba mhm. ati kyallani ken deber i kyallani kandandana soronda amanu itongondi ila sirat kati kille kille kebe mustaqim atolongonte gen na wala yazalu allazina kafaru fi miryatin minhu hatta tatiyahum sa bakhtatan aw yatiyahum azabun yawmin aqim yarati wala yazalu allazina kafaru wala yazalu anti gilli anti gilli kenti gilli anta wasen kenti wasen wala yazal atanti gilli allazina kubeni wala yazal anti gilli allazina kubeni kafaru kafrahu kunga inti gilli fi miryatin sikanno kafir nafiri abadan manno sikka allah kibari kagati inti intigilli inti kunu kundata ah kati ke digilan kundata kati jawre man kena jukunya kena mogonya kena ala halanya kati ke digilli keke ande bara toujours mon kon soni wala yazal wala yazal allazina kafaru soronga kunga inti gilli kubeni kafra ko fi mariyatin minhu kuni sikanya qur'ani ke dina ke qur'ani abarani sikanya, ah ke gira allah sikanya ni ah, ati gilla ah, in kunda abadan ni kunda ati in continue kunda de anke nga ban allah kibare anga sikanya ta atin continua de hatta mabrebe tatiyahum mabrebe agari kattiya mabrebe kata agarni kattiya assaa assaatu an hakati an duna in continue kunda masang, masangalli sere sake wacha aranya ni misa sake wuri ni manne hadare ni ngara kara kalle an kartan an kindu nangir mm -hmm. makia mm -hmm. sai su kara wuri manne hatta tatiyahum saa mallere ngalli kati maduna gille ngalliya awre kalle kalle ngari tan awre manne anduna ngiri anduna ngiri yagati hatta tatiyahum saa baktatan juwe surprise nyan an wari allah yogoy wacca allah gamulla ay ay killen koyan au début والنبي أي كلن كوينا نعم كلن كاي كوينا على بانتي بروبلم منا أر كلن كو أم كتري خر أمبر أمبرلو أنغرا بالو airini ana kote lan kam magam agam pa kote mangilen ken kote no honga adar ko nga ambari len toujours ala ma deberni arina had no wayna ana kinan no no way ana kinan ani kene wo awore man amba hal kene wo kinno wo ke tanti ni manne ke tan panya lampu te manakata ken no yantam mana galin hal ke naran ay hal ke mberi parce que debe mbay mo ah d'accord debe ngimo ko aha kalle nari kalle kina ko tri anani ken ken paskero kalle kina mutu kya gatere hatta tatiyum bakta hatta tatiyum musa baghtata ma lere ngalliya jawaye surprise intimatente intimatente i fasikiyen kamma yallankuteen kamma hal kelli kattiya aw yatiyahum walla naari kattiya azabun yangan kata yawmin aqim yawmin aqim kota yawmin kotani mais ta ke ata aqim kota borkonte aqim yaxare ke bagan sare wotun borkeña borkeñaɓe yaati yomin aqim kota borkonte kota bagni borke yallu kota kaña borke ha kota ngayno borke awren manere walla kota nari ani ayangan kata kota ayangan kata kota kebe aga yawmin aqim hmm. kota irin misalangu twacha urusugadu urusugadu wuro sugadu ayrini ga saren hmm? wuro ay saren parce que ngara ba manen bitello biteke falle manaka napre kureje li ay ko kure a buton no gari ho fonga sar ni mbogo fo ya sar awre man ni fwanno ngal bugano nam nyadi yat yo min aqim ko tan borke nyen akani saren duna gil ko tani awre yomal qiyama ko tabe duna gil ko tabe yim duna gil agal jumabe jumabe gagil jumabe yim awre man ne a xempe kenya après samedi taxi ana kota burkonti parce que a andagiri juma awre manne ke samedi a ke nga bante awre manne ke nga anta sarni kota tan tagarin duna gira nyame ke a agatire walla ko tan ari katti ko ta ke bani yomin aqil an barke ngota ko ra gona agan barke ke yomin aqil ken ko daga ra awre ko tan taga falle anga mo ko ban kumiyata ewa ko taga na falle sa ah ndugu comme wati ntampi peut-être duna gara yilli mo hogar tatan nasro ma tebbe me atay kata nyeme yom naqim ken yom alqiyama nyeme ko tan taga falla nyeme allah tagari ni ke duna nariti nanke litna illa gol nyana ayi ken nyeme keta yom naqim ko tana bur konti an yom alqiyama ar ken kota anati yere al mulku at mrenga mre al mulku mre ci ko fumata yan allah mun do al lam al mulku mre ci ko fumata yan naam al mulku mre ci wan yan serella nyana marana nanni parti parti lamana na ngama debe wala jamane hmm? aduna et puis qui est al mulku yere ken dangi duna bana a dangi duna bana kebe ga donga kebe ga ji kebe ga kamma masano ken ko tamarandana al mulku anata al mulku yawma idin ken ta lillahi an allah dan ken kota burke ta burke ko wate ken kota burke wari atun kan ko amare an ko kadan allah almulku yawma izi lillah an allah dan ken kota garari ati yahkum yahkum ana kiti bainahum inaha ana kiti hanaha hadaram ken kota garari allah na kiti eh ken kita eh, kita gore fayde gollu nya ke dunayere ogedi nya me hadarmu kun ken kota garari alla gani giba keme kata ni nyani kenya kati kata ni kenya kati kota kore nyan kemi kota kore ade ken kota irini yahkum bainahum ana kitina ha khati fallazina amanu hakube ni gitongundi imanu ngima wa amilu salihat ir gollem posrunde bari a ah, ar kun kamanni fi jannatin na'im allah ganno ke fiya fi jannat kun jardeni i jon kani nogo jardeni nyan. naim i nemanto i nemanto kani ani nemanto ñan ka nemanto nyan ku kani nema nyan de jannat naim jardeni jannan kani naim i nemanto ñande ka nemanto ñani a man ko kunga itel nu nyan kiten palle tiri min kiten palle tiri ke ka ka nemantu kiten palle kennu ko mumini walladhina kafaru khad kubeni kafrahu wa kazzabu i garandindi hadi bi ayatina ike allah ayo idi garandi fo ulaika atandu kusoro wari lahum ayi danga azabun yankan katabe muhin rohondanagedi hal kiye bega sere lohon ayi danga jahannaban rohoyen kempa jahannaban rohoyen kempa jahannaban ni kane koni kane ka farahu igira allah ayu garanti kazzabu bi ayatina na allah ayu garanti allah ayu garanti akhini amuti yarati wallazina kafaru ki kidi gami ogora khara o haqilu o ku muslimu o sallan o wacha kidiga min da ko ati na kafaru otin man ando ko ni kafir mhm. ni horna famisri <clears throat> eh ano muslimi sallan ke qur'ani fo xaran ke qur'ani wo xaran qur'ani fo xaran qur'ani ke o sege na dagara la mhm. ndo sege ganani ay banir ay banir kharaita allah tike hanti ke aye ke koma amuge min chogo mudungate donc maga tampre qur'ana ke ma asuwara ana sukara fona da fam ko pa ay ban ay ban sallana ay ban qur'ani an ko ki ay ban a to ngunya da ka ke genge gende atana wade anu ki kafir zumba kafir yana an to ko kafir yana karanga salina haranga sumina haranga jakkambagani haranga de hiji makka kafri ñana a kita mbara suya suwan tam maga suwan nalla maga ke qur'ana allah ndirti antan dunge tay ya tay hara ay bana nga garan at kafir ñana antokol kafir hamutu qur'ana go kharane me hakati yogo o mungo do yimini walladina kafaru ko bene kafra ko ma jafe mais ana anke ñim déjà kafri ñana parce que qur'ana ke digame amu dunge tay anti mbara mudingati anton kafiri nyalo kesima tawet wallazina kafaru kubeni kafrao am kata kega atmanne wa kazzabu kyan problem wa kazzabu bi ayatina idinga yungaradi me wacha wana sanu kwa kafiri ni qur'an qur'ani gintu tuimu sa hammi mun qur'an ma ma kafe ha na fong na garandi an koma o ko mushrik qur'ani ko iman garandi kafir kafir jambinte yimɓe kafir no qurani matu iko gamminte kana nafo ngara na mutu de ha mbara mutu ha mbara ha allante fo ngarani anen antitu fo na garan anen matu kelañan la an fontuna na gara ni garandi jenera mutu de han na gara garandi qur'ani ke woy xarani mais woni xara lan veriña la lan veriña na labari wallazina kafaru amma kafir ne kafir ne me da kwarati wallazina kafaru wa kazzabu bi ayati <clears throat> atiyere fo ulaika lahum azabun kuwaca ayi dange yangan kata dara rokondanagen agiro kono yimɓe na nam wallazina hajaru ati kube nigi farago fi sabilillahi allah kille summa kutilu summa kutilu ken palle idi kari kutilu gati kutilu yare idi kariya ko jihadu serem farago agri fabande be ari medina do man do allah dina do muslimaru agri igaja jihadu ngari kari ati kutilu ken kutilu eh, awol man serena serengira allah kille kutilu idi kari au matu walli karde ha im kar jihadu i kari komponno wali kani no sere im kari im kari im kar jihadu de karti matu yer kallum pillanere get utilu yere utilu kalle ñan matu kalle ñan ha ha agata kutilira wore manne sere nasere ngere jamais wogati amatahu ta amata ko ko han amata ken allah ha ken allah khallenya me anga mu seren seren atin maqatalahu arkari na'am arkari keri amata amatahu la amatahu ko han allah yunkin nabu akama nga amu jogi fere mo bogu har yunkin nabu ga futano kenya na mutu kenya na mutu ni al qatl keni serenyen ndi lebol ley ndi marfal ley walla ndi fokkinade mini kiadi way kian qatl intiba hmm? summa amatahu faqbarahu hmm? yarati summa qutilu kem palleydi kari jihadu aw matu walla allah kalle ñari kara allah kalle liƴƴi kara aɗa kun kaman ni la yarzuqannahum llah ku kaman ni mallagere aɗa jeeh digame ke nakotoni la allah keɓe lam allah kere kerey waccaganti yarzuqannahum mati la yarzuqannahum la yarzukannahum lahu mallagir ku ar jehi risqan ar jehe hasana hasanana bosre an yaken posere ni mina ken dal janna allah ga no kiana jaken posere rizqan hasana kiana jaken posere na'am rizqan hasanan ati wa inna allaha anda allah wuri lahuwa lahuwa ata kengalla khairu raziqin akengalla ni arjahandano posre kebe ga ngarjahini anta jeligin kebe ga an kunu ankunu anyaga yimuntai mi serengaranku hummone alla e walla ñagaci kanjo hummone arayna andi katuku ma kefe halla kempe alla na jahandanan posre khayru raziqin ati kusoro wacca la yudkhilannahum mudkhalan la yudkhilannahum kuwacha malla gederondi la yudkhilannahum malla gederondi kusoro wacca mudkhalan ronoku ma gederondi rodingira mudhalan mallagil kuronde rodingira yardaunahu yardaunahu i inte ballo kat loyer hmm. angara do kibi ganu anna khanna ke agati rono ku kebe indaro ati yardaunahu yardauna yardauna huke ani kini foke wala hoke ani mudkhalan dama man fam ana yi mana yardauna idungen negati hu awone ke huwa tabore ke rono ku ke de garon idungen teya ma huke ana ile katimina mudkhalan ati wa inna allaha anda allahu wari la alimun alantuwananya asutu آه، حليم الله نوخ kaani سبحانه وتعالى دونك ورا شكر <coughs> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين